A jihar Imo, a yayin da tsohon gwamnan jihar, Sanator Rochas Okoracha ya musanta zargin cewa ya fice daga jam'iyyar APC mai mulki kuma ya kafa wata sabon jam'iyya mai lakabin New Nigerian Movement. Wani mai fashin baki kan lamuran siyasa, Malam Abdullahi Yayandi. Malam Abdullahi Yayandi ya yi tsokaci kan tasirin ƙungiyoyin jam'iyyun siyasa. Daga Oweri ga Alphonsus Okoregwe ɗauke da rahoton. Madalla a gaida Alphonsus Okorigwe.